daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dajin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na kokun san bansa kuma sai shirin na musamman akan haihuwar Imam Rida alaihi salam da kuma shirin nan na muku harshen Farisanci. Za mu kawo muku shirin nan na murin masu saurare da kuma shirin noma wanda da shi ne za mu kawo ƙarshen abin da muke ɗauke da su. Amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. iran ta buƙaci a kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasashen indiya da kuma pakistan sojojin haramtattar kasar isra'ila biyu sun halaka a wani harin kwanton bona da aka musu a yankin zirin gaza najeriya da cuba sun ƙudiri a naira faɗaɗa alaƙoƙinsu a dukkanin ɓangarori To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. ministan harkokin wajen kasar iran sayyid abbas arakci ya bukaci a kai zukata nesa a tsakanin kasashen indiya da kuma pakistan domin hana tashashen hankula da suke neman barkewa a tsakanin su a wata tattaunawa da ministan harkokin wajen kasar pakistan da kuma ministan harkokin wajen kasar iran din suka yi ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci ya tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na tsaro na baya-bayan nan a yankin kudancin asiya musamman ma biyu bayan takun sakar da aka samu a tsakanin kasashen indiya da pakistan arakci ya tafi indiya ne bayan wata ziyara da kwana guda wadda kai kasar pakistan inda ya tattauna da manyan jami'ai na gwamnatocin kasashen guda biyu takaddama a tsakanin makwabta masu ta'azzara wato takaddama a tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna tana kara ta'azzara ba wani mummunan hari na ta'addanci wanda aka kai a yankin kashmir wanda yake karkashin ikon india a ranar 22 ga watan afrilu wanda ya sanadin mutuwar fararen hula 26 galibinsu kuma 'yan yawon bude ido ne mabiya addinin hindu pakistan ta musanta hannu a wannan hari da aka kai kuma ta yi kira da gudanar da bincike na gaskiya domin tabbatar da waɗanda suke da hannu a wannan aika-aika a inda yake ishara da tattaunawar da yi da jami'an india a basarakci ya zira da mahimmancin kokarin bangarorin biyu na hana ci gaban waɗannan tashashen hankula a nasa bangaren ishaq dar ministan harkokin wajen ƙasar pakistan ya bayyana halin da ake ciki a yankin da cewa yana da matukar haɗari sannan kuma ƙarar cewa pakistan ba ta neman wani tashin hankali a tsakaninta da makwabciyarta india ƙasashen inda da pakistan dai sun yi musar wuta da manyan bindigogi a kan iyakarsu inda aka gwabza fada mai tsanani a su a safen laraba bayan kadamar da wani shiri na operation sindor wanda gwamnatin kasar india din ta yi wasu jarin hare-hare na mukamai masu linzami wanda aka kai kan wuraren pakistan da kuma cikin kashimir da pakistan din ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla fararen hula 31 ne dai aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu yayin da wasu 46 kuma suka samu munanan raunuka sakamakon hare-haren da jiragen yakin inda suka kai a kan iyakar kasar da pakistan da kuma yankin kashmir wanda yake karkashin ikon kasar ta pakistan rundunar sojan yahudawan isra'ila ta haramtacciyar kasar isra'ilan ta sanar da wata wato ta sanar da cewa an kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sojojinta waɗanda suke gudanar da wasu ayyuka a cikin yankin zirin gaza rahoton dai sun tabbatar da cewa an halaka sojojin yahudawan yuniyan guda biyu da kuma jikkata wasu guda hudu a kudancin yankin zirin gaza a cikin wata sanarwa hudda rundunar ta fitar ta bayyana cewa al'amura biyu sun faru a yan farmaki da sojoji sa kai a zirin gaza an kuma kashe soja guda ɗaya mai suna isaiah alekom arbaj a farkon harin da aka kai kansu yadda kuma wani sojan bataliya ta 605 wanda yake aiki a bangaren injiniya na soji shi ma ya halaka sanarwar ta yi nuna da cewa a bangaren na biyu kuma an kashe wani sojan wanda yake da suna samir yan farid ya wani hari da aka kai wanda ake kyautata mayakan kungiyar hamas ne sa kai shi wanda kuma ya sanadin halakar wannan sojan yahudawa rundunar sojan kassam wanda shine reshen soja na kungiyar hamas ta sanar a cewa swag wato mayakanta san kai wasu munanan hare-hare a kan sojin isra'ila na bataliya ta goma sha biyu wanda aka shirya kaiwa a lokacin da sojojin yahudawan suke shirin shiga wani gida a gabashin rafa dana dai ta bayyana cewa mayakan waɗanda suke ɗauke da makamai sun yi kwantan ɓauna ne a kan sojojin yahudawan sayuniya a lokacin da suke ƙoƙarin ƙaddamar da wasu munanan hare-hare a kan yankunan rafa sannan kuma sun samu nasarar kashe wasu daga cikinsu da kuma jikata wasu rundunar kasam ta tabbatar da cewa dai mayakanta sun yi artabu da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu motocin yaƙi masu sulke na haramtacciyar kasar isra'ila a yankin aljanina wanda ke gabashin yankin rafa a kudancin yankin zirin gaza to jama'a masu rikada sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman sayyid abdulmalik al ya bane cewa kisan kyashin da haramtaccen kasar isra'ila take wa falasdinawa a tsawon watanni goma sha tara a jere shine mafi muni wanda aka gani na kisan bil'adama da aka yi a cikin karni guda Sayyid abdulmalik al-husi ya kuma bayyana cewa abinda yake nuni shine tabbas cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana aikata waɗannan munanan laifuka ne akan al'ummar musulmi ba a kan al'ummar falasɗin kawai ba domin kowa abin da yake faruwa a falasɗin wata ishara ce akan dukkanin musulmi shugaban ƙungiyar ta ansarallah ya kuma ya gargaɗin cewa akwai sakamako wanda zai biyo bayan waɗannan manyan laifuka yana mai karawa da cewa al'ummar musulmi da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa suna da alhakin dukkanin abin da yake faruwa kuma wajibi ne akan su sabke wannan nauyi hakanan kuma ya jira da cewa babu wani dalili wanda zai sanya a watsi da aiki na jihadi saboda Allah saboda kalubalantar azalimai sannan kuma ya kara da cewa yin watsi da wannan farilla mai sarki zai iya jefa al'ummar musulmi a cikin fushin Allah madaukakin sarki sannan kuma ya bayyana cewa abin da yake faruwa yana da sakamako mummuna ga lahirin duniya sai da abdul malik husi ya kuma bayyana cewa ci gaba da kai irin waɗannan munanan hare-hare da kuma yin kisan kiyashi a kan al'umma ba abu ne wanda Allah zai bar al'umma ta ci gaba da rayuwa a kan shi a cikin halin da take ba sannan kuma ya tabbatar da cewa dole ne al'umma musulmi su yunkura domin sauke wannan nauyi a ɗaya bangaren kuma ya ishara da irin matakan da amurka ta ɗauka na kai munanan hare-hare a kan al'ummar ƙasar yaman a baya-bayan nan tare da bayyana cewa amurka ɗan tana ƙoƙarin kare manufofin isra'ila ne da kuma kisan kiya shida take yi akan al'ummar Falasɗinu wanda ƙasar ramanta ta a niyar bayar da kariya da kuma bayar da taimako gwargwadon abin da za ta iya ga al'ummar ta yankin Falastin. Gwamnatin taron Najeriya ta sanar da ɗaukar wani muhimmin mataki domin ƙarfafa dangantaka da kuma hulɗa tsakaninta da ƙasar Cuba a bangaren abin da ya shafi kasuwanci da zuba hannayen jari a tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar fahimtar juna wadda ake kira da MOU domin cimma wannan buri wanda aka tabbatar a lokacin da kasashen biyu suka rataba hannu a kansa. Ministan harkokin wajen tarayyar Najeriya Yusuf Tigar da kuma takwaransa na kasar Cuba Bruno Rugeza sun sanya hannu a kan waɗannan takardu guda biyu waɗanda aka tabbatar da wani yarjejeniya wadda za ta mai da hankali a ɓangaren abubuwa da suka shafi ilimi da kiwon lafiya da kuma musayar al'adu. ana fatan shirin dai zai fara aiki ne gadan-gadan nan da 'yan kwanaki masu zuwa najeriya da cuba suna da daɗaɗɗiyar alaƙa ta tarihi a tsakaninsu wadda aka rattaba hannu akan abubuwa da dama a tsakaninsu tsawon shekaru ministan harkokin wajen tarayyar najeriya din ya bayyana cewa ƙasar cuba ta taka muhimmin rawa wajen samar da 'yanci ga wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka a lokacin da aka yi gwagwarmaya ta neman 'yanci a tsakanin shekarun 1960 da kuma 70 da 80 har zuwa 1990 cuba da najeriya sun yi aiki a wajen yaƙi da mulkin mallaka musamman a ƙasashen angola namibia afirka ta kudu da kuma zimbabwe sannan kuma ƙara cewa wannan sabuwar yarjejeniya tana da matsayi na musamman a lokacin da ake aiwatar da ita to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To madallaban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shirye inda zamu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a tara ga watan Mayun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan zulƙadan shekara ta 1446 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1298 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan zulƙadin shekara ta 148 bayan hijira aka haifi ali bin musa rada alaihi salam daga tsarkakan iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma imami na takwas a birnin madina imam rada alaihi salam ya karbi irgamar jagorancin al'ummar musulmi bayan shahadar mahaifinsa mai daraja imam musal kazim alaihi salam a shekara ta 183 bayan hijira ya kasance mafi shahara a duniyar musulunci a zamaninsa kan haka ne ma halifan daular abbasiyawa na wannan lokaci ma'amun domin tabbatar da matsayinsa da kuma rage tasirin wannan imami mai girma da daraja a cikin duniyar musulmi da alama ya zaɓe shi a matsayin yarima mai jiran gado hakika burin mamun shine ya kawo ƙarshen daraja da matsayi da jagoranci na imam rada alaihi salam da haka sai ya kira imam da ya zo ya karbi ragamar jiran halifanci imam rada alaihi salam ya karbi wannan tayi duk cewa dai imam rada alaihi salam yana cikin matsin lamba ne da kuma nuna masa karfin iko na halifan abbasiyawa duk da irin wannan yanayi ya bar wani gagarumin tasiri ga ɗaukacin duniyar al'ummar musulmi ciki har da cewa tabbas imam rada alaihi salam ya yi amfani da wannan damar domin isar da sako na ahlul baiti da kuma koyar da kyawawan ɗabi'u ga al'ummar musulmi da kuma tabbatar da hakikanin hanya ta ahlul baiti da kuma koyarwarsu imam rada alaihi salam ba wai kawai ya siffanto da kyawawan halaye na mutuntaka da ɗaukaka ta ruhi da kuma takawa da tsarkin zuciya ba ne a'a ya ma tabbatar da kwazansa mai yawa ta fuskacin ilimi da kuma yaɗa sa a dukkanin ɓangarori daban-daban da kuma yin muhawara da mazhabobi daban-daban na addini da haka ne ma ma'amun wanda ke ganin ƙaruwar farin jinin imam rida alaihi salam yana da gagarumin tasiri ga makomar mulkinsa wanda ne ya sanya ya ɗauki matakin ganin bayan imam rida alaihi salam ta hanyar shayar da shi guba wanda hakan ya kai shi ga yin shahada a shekara ta uku bayan hijira imam rida alaihi salam ya bar jawabai da bayanai daban-daban waɗanda aka naƙaltu da gare shi na hikima da koyarwa da kuma ilmantarwa ga al'ummar musulmi imam rida alaihi salam yana cewa a ranar kiyama wanda ya fi kowa alheri a duniya wanda kuma ya fi kusanci da ni a ranar alkiyama shine wanda ya fi kyautatawa ga iyalansa masu farare ko kun san cewa shekaru 373 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan mayun shekara ta 1652 aka kammala aikin ginin taj mahal daya daga cikin muhimman wurare na tarihin musulunci a kasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikin gininsa sarkin yankin agrai na kasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci a kasar. shine bayar da umarnin ginin wannan wuri wani kuma aka kaita shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki wani kuma a wannan wurin ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga iran magina kwararru da kasashen indiya da iran su ne suka gudanar da aikin ginin taj mahal a kasar indiya tun shekaru fiye da uku da sittin da suka gabata wanda kuma har yanzu wannan wuri yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a kasar indiya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan mayu na shekara ta 1916 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar nan da aka fi sani da sky speakot wadda ta hada a kasashen faransa ingila da kuma rasha waɗannan kasashe dai sun cimma matsaya ne akan cewa za su rarraba kasashen larabawa wanda suke karkashin dolar usmaniya ta turkawa a tsakanin su bayan da suka ci dollar ta turkawa da yaƙi duk da dai rasha ta fice daga cikin yarjejeniyar sakamakon juyin juhali da aka yi a kasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar kasashen a tsakanin su inda ingila ta mamaye iraki da jordan sai kuma faransa ta mamaye labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya palestino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani kuma sai ta tsara yadda yahudawan sahiyoniya za su kafa kasar su a wannan wuri wanda kuma hakan ta faru bayan kwaso yahudawan sahiyoniya daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa falastino da ingila ta yi da ƙarshe dai sai ta ba su damar su kafa isra'ila a cikin ƙasar falastino ita kuma ta fice ta miƙa masu akalar tafiyar da yankin na falastino baki ɗaya wanda sanar da kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan ficewar ingila daga falastino wanda haka ne ke ƙara nuna da cewa kafa isra'ila a cikin falastino tsararren shiri ne wanda aka yi tsakanin ingila da yahudawa هاد فوق السمك يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na musamman na zagayowar ranar haihuwar tauraro na takwas daga cikin liyaman shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka. Wato Imam Aliyu bin Musa Ar-Rida alaihi salatu wassalam. Don haka muna taya al'ummar musulmin duniya musamman ma biya farkin iyalan gidan manzo na farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar Imam Ali bin Musa arrida alaihi salam. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin bar mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. An haifi Imam Aliyu bin Musa arrida alaihi salam ne a birnin Madina. ko shekara ta 148 bayan hijirar ma'aikin Allah daga Maka zuwa Madina. Sunan mahaifinsa Imam Musa Alkazim alaihi salam wato limami na bakwai daga cikin limamin shari'a na iyalan gidan manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Ana kiran mahaifiyarsa da sunaye masu yawa, amma wanda ta fi shahara da shi shine Najmatu sai dai bayan da ta haifi Imam Rida alaihi salam an koma ana kiranta da suna Fahira. Imam Rida alaihi salam yana da laƙabi masu yawa sai dai wanda ya fi shahara da shi shine Ar-Rida alaihi salam. Kuma wannan laƙabi ya samo asali ne kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa Imam Rida alaihi salam yana daga cikin imaman da dukkan mabiyansa da waɗanda suke adawa da shi suka yarda da shi shi yasa ake kiransa da wannan lakabi na arrida alaihi salam akwai alkunya da yake da shi amma ya fi shahara da abal hassan thani domin a bambance tsakanin shi da mahaifinsa da ake masa alkunya da abal hassan madi imam rida alaihi salam ya karɓi ragamar limamanci ne bayan shahadar mahaifinsa Imam Kazim alaihi salam a zamanin Harunan Rashid, ɗaya daga cikin khalifofin Abbasiyawa na wancan lokacin, kuma ya karɓi imamanci ne a cikin wani yanayi mai cike da rikici da ƙalubale masu yawa saboda bayyanar sabbin aƙidu da suka kauce da kan hanya. Wannan ya sa ya shagaltu wajen mai da martani kan shubuhohi suka cika ƙwaƙwalen mutane kan haƙiƙanin addini. Hakika Imam Rida alaihi salam ya gaji kakansa manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa wajen kyawawan halaye abin yabo. Wannan ya sa Allah maɗaukin sarki ya mallaka masa zukatan mutane ko ya samu damar yaɗa ilimin ahlul bait alaihi salam a zamaninsa. Ya kasance ya yi tasiri sosai a duniyar musulmi, hatta maƙiyansa sun tasirantu da shi. Mas'udi ya rubuta cewa a shekara ta ɗari biyu bayan hijira Ma'amum kalifan wancan lokacin wata rana ya kira dukkan danginsa daga Banil Abbas da muƙarrabansa, ya kawo su gaban Imamu Rida alaihi salam ya ce, Na gudanar da bincike akan dukkan manyan malaman musulunci, amma ban samu wanda ya kai Aliyu bin Musar Rida daraja da ilimi da karama da ɗaukaka ba. wani daga cikin almajiransa ya faɗi game da imam rida alaihi salam cewa ban taɓa gani ko jin wani da ya fi abil hassan rida alaihi salam ba domin bai taɓa cutar da wani ba bai taɓa yankewa wani maganarsa ba bai taɓa ƙin biya wa wani mabuƙaci buƙatarsa ba idan ya gabatar masa kuma bai taɓa miƙe ƙafafunsa a gaban abokin zamansa ba kuma bai taɓa jingina kafin abokin zamansa ba, kuma bai taɓa zagin magoya bayansa ko kuma ku yangi da ke ƙarƙashin shi ba, kuma bai taɓa ƙyalƙita dariya da ƙarfi ba, ya kasance yana barci kaɗan ne a cikin dare, kuma ya kasance mai yawan sani da sadaka, har dai zuwa ƙarshe. Kaga idan muka yi dubi zuwa ga waɗannan bayanai za mu ƙara fahimtar cewa haƙiƙa akwai kyawawan halaye maɗaukaka da za mu koya a cikin rayuwarsa mai daraja, ko ma mu ce dukkan rayuwarsa makaranta ce ga dukkan talikai. Imam Rida alaihi salam ya yi fice ta fuskar sahawa wato kyauta da sakin hannu. Ya zo a cikin ruwaya cewa wata rana wani mutum da ya fito daga birnin Khurasan ya isa inda imam yake sai ya yi masa sallama sannan ya ce, Ni ina daga cikin masoyanka kuma masoyan iyayenka da kakanninka kuma na fito ne daga aikin hajji dukkan guzurina ya ƙare. shin ko za ka ranta mini abin da zai karasa da ni zuwa gari na idan na isa in yi sadaka da gwargwadon abin da ka bani sai imam ya ce ka zauna allah ya maka rahama sai ya ci gaba da yi wa mutane bayani har dai suka watse ya rage saura shi da suleiman ja'afari ɗaya daga cikin almajiransa sai ya kai shi gidansa bayan da ya ciyar da shi sai ya ɗauko kuɗi dinari ɗari biyu ya ce ga shi ka je ka biya dukkan buƙatarka idan ka isa garinka kada ka yi mini sadaka da madadin kuɗin da na baka sai mutumin nan ya tafi yana farin ciki da murna sai Sulaiman Ja'afari ya kalli imam ya ce, Hakika ka tausaya, ka kyautata, to amma me ya sa ka rufe fuskarka daga ganin shi? Sai imam ya ce, Na aikata haka ne, don ina tsoron kada in ga alamar tambaya a fuskarsa game da buƙatar da na biya masa ashe baka ji hadisin manzon Allah ba da yake cewa mai ɓoye kyawawan ayyuka yana daidai da wanda ya yi aikin hajji so saba'in shi kuma mai yaɗa munanan ayyuka wulaƙantacce ne daga cikin abubuwan da imam rida alaihi salam ya yi fice a kai akwai ilimin sanin yarurruka ya kasance yana magana da yarurruka masu yawan gaske Abu Ismail Sindi ya faɗi cewa wata rana ya ji ana faɗi da yaren Indiyanci cewa lalle akwai hujjar Allah a cikin larabawa sai ya fito neman shi sai aka tura shi wajen Imam Rida alaihi salam sai ya isa inda yake duk da yake cewa baya jin larabci sosai sai ya masa sallama da yaren Sindiya sai Imam ya mayar masa da sallama da yarensa. sai ci gaba da yi masa magana da yaren Sindiya yana mayar masa sai ya ce masa, Ya ji an ce a cikin larabawa akwai hujjar Allah, don haka ne ya fita nemansa, sai imam ya ce masa, Ni ne hujjar Allah a cikin larabawa, ka tambayi duk abin da kake so, sai tambaye shi mas'aloli da dama da yarensa. kuma ya ba shi amsa da yaren na Sindiya. madalla masu saurare muna sake taya ku farin cikin wannan rana ta zagayowar haihuwar imam rida alaihi salam hakika imam rida alaihi salam ya yi fice wajen ba da labarin abubuwa da ba su faru ba amma daga baya sai a gasin afku an rawaito daga ja'afar bin saleh yana cewa wata rana ya je wajen Imam Rida alaihi salam ya ce masa, Mai ɗakin shi tana da juna biyu, yana so ya roƙa masa Allah ya sa ta haifi ɗa namiji, sai ya ce, Ai, tagwaye za ta haifa, sai ya tafi, amma a cikin zuciyarsa yana cewa zai sanya wa ɗaya daga cikinsu suna Muhammad, ɗaya kuma Aliyu. Daga baya sai ya sake dawowa wajen Imam. sai ya ce min, Ka sanya wa ɗaya suna Aliyu, ɗayar kuma Ummu Amuru, sai ya ce, Lokacin da na koma kufa, sai na ga matata ta haifi ɗa namiji da ‘ya mace, sai na sanya musu suna wanda imam ya faɗa min. Imam Rida alaihi salam ya fuskanci abubuwa da dama a lokacin khalifancin Harunan Rashid. musamman ma daga ɓangaren mazhabobi daban-daban na musulunci da wanda suka fito da sabbin aƙidoji don haka ne ma ya shagaltu wajen tarbiyyantar da almajiransa da karantar da su ilmomi masu yawan gaske kuma ya ci gaba da mayar da martani ga ɓangarori daban-daban domin kare addinin musulunci daga dukkan sabbin bidiyo'i da wasu ƙungiyoyi so ƙirƙiro musamman ƙungiyoyi irin su mushabbaha, mujassama, mujabbira da waɗanda suka dogara a kan ƙiyasi da makamantansu. Amma a zamanin khalifancin Muhammad Amin bai fuskanci ƙalubale masu yawa ba sosai kamar zamanin baban shi Harunar Rashid, saboda rabuwar kai da aka samu tsakanin Ma'amun da kuma ɗan uwansa Muhammad Amin. domin sun shagaltu da yaƙi tsakaninsu wannan ya sa imam wato imam ya yi amfani da wannan damar wajen gyara tunanin mutane da ɗora su akan hanya madaidaiciya kuma ya karantar da mutane ilimin tattalin arziki siyasa da dai sauransu har dai zuwa lokacin da ma'amum khalifan abbasiyawa na wancan lokacin ya kan karagar mulki amma duk da haka bai hana shi gwada da ayyukansa na yada ilimin ahlul baita alaihi musalam ba amma irin mataken da imam ya ɗauka na yaƙi da rashin adalci da zalunci da kuma nuna rashin amincewarsa da irin siyasar da ma'amum yake yi da kuma irin karɓuwar da yake da shi a tsakanin al'ummar musulmi wannan ya sa ma'amum ya so ya yi amfani da wannan damar don haka ya yi ta ƙoƙarin janyo imam zuwa gare shi har ya kai dai daga ƙarshe ya buƙaci ya zama wazirinsa. amma imam rida alaihi salam ya ƙi yarda sai daga bisani ya amince da buƙatarsa bayan da ya takura masa, amma bisa wasu sharruɗa bayan da ya sa aka ɗauko shi daga Madina zuwa Khurasan wato Mashhad. Ɗaya daga cikin sharuɗan shi ne, ba zai taɓa sanya hannu cikin al'amuran gwamnati ba ta kowace hanya. Sanya waɗannan sharuɗa ya sa ma'amum ya kasa cimma manufofinsa yake son cimmawa. Sai dai amincewa da imam ya yi na karɓar mukamin waziri ya jawo damuwa sosai ga magoya bayansa saboda tsoron rayuwarsa da suke yi amma sai imam ridwan alaihi salam ya ba su amsa da cewa Haƙiƙa allah maɗaukin sarki ya san yadda nake ƙin amsar wannan mukami amma lokacin da aka bani zaɓi tsakanin kisa da amsar mukamin sai na zaɓi in karɓe shi akan kisa ashe ba ku sani cewa annabi Yusuf alaihi salam duk da yake cewa annabi ne amma lokacin da ya tsinci kanshi cikin wani yanayi sai ya amince ya zama mai kula da taskar sarki ba don haka ni ma yanayin da na tsinci kaina a ciki ne ya jefa ni zuwa karɓar wannan mukami akan dole bayan da aka yi barazanar halaka ni. Hakika na shiga cikin wannan lamari ne kamar shigar wanda yake wajensa. Haka zalika, wani daga cikin sahabbansa ya tambaye shi, me yasa ka shiga cikin gwamnatin ma'amum sai ya bayyana masa cewa shi ne abin da ya sanya kakana Imam Ali Amirul Mu'minin ya shiga cikin shura. To kaga a nan ya bayyana a fili cewa Imam ba ya karɓi mukamin waziri ba ne saboda tsoron mutuwa, a'a, yana tsoron babbar asarar da kashe shi za ta wa duniyar musulmi ne domin a wannan lokacin al'umma tana buƙatuwa zuwa ga jagora daga kowane ɓangare wanda kashe shi zai haifar da ɓaraka babba tsakanin al'ummar musulmi musamman ma ga mabiya tafarkin ahlul bait sai dai idan ma saurare ba su manta ba akwai fa'idodi masu yawa da suka bayyana sakamakon amsar mukamin waziri da imam ya yi. Na farko, ya sa dole ma'amum khalifan wancan lokacin yin ikirari da hakikanin ahlul baita alaihi musalam. Na biyu, samar da hanyoyin sadarwa ga imam ya yadda zai isa zuwa ga mutane ya bayyana musu gaskiya. Na uku, bawa imam ‘yancin yin muƙabala da ma'abota addinai da mazhabobi daban-daban Na hudu, bayyana falolin ahal baita alaihi salam da matsayinsu. Wannan dama da Imam Rida alaihi salam ya samu ya sa ya yada ilimi sosai har ya kai ma akwai ɗalibansa da yawansu ya kai ɗari uku da sittin da da bakwai suka rawaito hadisai masu yawa da gare shi kuma ya wallafa littattafai masu yawan gaske a fannoni daban-daban ɗaya daga cikin hujjoji da suke ƙara tabbatar da ilimin imam da muhimmiyar rawar da ya taka wajen yada ilimi da kuma matsayin shi a cikin al'umma shine hadisin nan da ya nakalto da ake kira da silsilatu zahab lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa mashhad sanda ya iso garin Naishabur a kan keken doki lokacin da mutane suka ji labarin zuwansa sai suka tattaru yana isowa shi ne suka buƙaci sanar da su kaɗan daga cikin ilimin da Allah ya bashi sai ya karanta musu wannan hadisi yake cewa ya karɓo daga babansa har da ya tike ga kakansa manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa inda ya ce ya ce kalmar la ilaha illallahu ta ce duk wanda ya shiga garkuwa ta to ya aminta daga azabata bayan da keken da yake kai ya fara tafiya sai ya fito da kansa ya ce amma wa shartuha wa shurutaha wato da sharaɗinta da sharuɗanta wa ana min shurutiha kuma ni ina daga cikin sharuɗanta to yanzu kuma bari mu kamo kaɗan daga cikin irin muƙabalar da imam da malaman mazhabobi da addinai a zamaninsa da khalifan wancan lokacin ma'amum ya tara su domin su ƙure Imam Rida alaihi salam. Saduk ya karɓo daga Fadl ya faɗi cewa wata rana wani mutum mai bin addinin Kiristanci ya tambaye shi a lokacin Fadl bin Shazan yana wajen. Ya ce, Lalle wanda ya halicci duniya guda biyu ne, menene dalilinka akan cewa wanda ya halarci duniya guda ɗaya yake sai imam ya ce faɗinka cewa biyu ne shi ne yake tabbatar da cewa shi kaɗai ne domin ba ka fara ikirarin biyu ba ne sai bayan da ka tabbatar da cewa shi ɗaya ne don haka an haɗu akan cewa shi ɗaya ne amma abin da ya wuce ɗaya ana da saɓani a kai haka dai imam rida ya ƙalubalanci biya injila da injilarsu da mabiya attaura da attaurarsu da sauran ƙungiyoyin musulmi kamar su Yahaya bin Dahak Samarkandi da shi kan shi ma'amum wanda daga ƙarshe bayan da imam ya ƙure su baki ɗaya suka miƙa wuya har ma'amum ya ce haƙiƙa na shaida kai magajin ilimin manzon Allah ne tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. To kafin mu yi bankwana da ku masu saurare bari mu karanto muku ruwaya ɗaya da aka karɓo daga Imam Rida alaihi salam. An karɓo daga Imam Rida alaihi salam ya ce, Mu'mini baya cika mai imani sai ya kasance yana da halaye guda uku, sunna daga Ubangijinsa, da sunna daga manzonsa, da sunna daga majibincin al'amuransa. Amma sunnar Ubangiji ita ce ɓoye sirri. sunnar manzo kuma ita ce yin kyakkyawar mu'amala ga mutane amma sunnar majibincin al'amuransa kuwa ita ce yin haƙuri a cikin baƙin ciki da ɓacin rai to kuma a nan zan ja zamun shirin da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mun amfana daga abubuwan da muka ji game da rayuwar Imam Rida alaihi salam kuma ya sanya mu cikin ceton manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka. har ila yau ina sake taya al'ummar musulmin duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar abil hassan thani imam aliyu bin musa rida alaihi salam sai kuma allah ya sake sada mu a wata saduwar a makafin wannan lokacin ni da na kasance ta da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آبی تر از میهن دلت توسی تر از قربت تنم در این هوای بی کسی میهن توی قربت منم آبی تر از میهن دلت توسی تر از قربت تنم در این هوای بی کسی هم توی قربت منم در جاده ها گم می شوم تا که تو را پیدا کنم من زائری گم گشتم با نام و یادت روشنم در جاده ها گم شوم تا که تو را پیدا کنم من زائری گم گشتم با نام و یادت روشنم یا ساکنی صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى إني سقيم في الجوى اشتقتكم لحما ودم يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى إني سقيم في الجوى اشتقتكم لحما ودم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 idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da shirin iran na makamashin nukiliya wanda iran ɗaya ce daga cikin ƙasashe da suka rattaba hannu a cikin yarjejeniyar nan ta mpt wadda aka rattaba hannu a kanta domin hana yaɗuwar makaman nukiliya a duniya za a ji mu dauke da tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wannan batu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka چرا؟ saboda me? Iran. Ƙasar Iran. Esrar. Dagewa. Estefade az. Yin amfani daga. Energy. Yanaji. Hastai. Na makamashin nukiliya. Tolid. Samarwa. Barg. Wutar lantarki. Zarurat. لروره نفت چنگ مای گاز اسکر گاز شما دارید کو کنده شما استفاده می کنید کو کوی امفانی شما می توانید استفاده کنید کو زاکو این امفانی خودت دکانکا تو میدانی کی کسنی تمام شدنی می و در زمن تتری منابع ارزکین گرگشن قسا سوختی مکامشی آن موجب می شود حکن زی وجب آلودگی گرباتر یعنی هوا اسکا محیط زیست محل رایوا درست است هکنی اما سیده مشکل مسئله همه جا کوینا آن وجود دارد شی یه نده کاهش رگوه آن کمک می کند شی زی تیمکه من نمیدانم نی بنسنی با حدود کیمانن هشت تکوس ده گوما درصد اچکن دری آن کاهش می دهد شی ینا رگی کشورها کساشی آن لازم است شی دولنی فناوری فساحه مورد وری موارد وراری ما استفاده می کنیم مو منعین امپانی مثلا مثالی در چه مواردی؟ اوادنه وراری پزشکی لکتنچی داروسازی حد گونگونا کشاورزی نوما آموزش کویروا تحقیقات بینچکی آن میتواند زی ایا نقش taka rawa muhim mai muhimmanci zindagi rayuwa doshte bashad. ya kasance yana da. To madala an ji waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta gudana چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. اما شما نفت و گاز دارید. می توانید از آنها استفاده کنید. محمد جان، خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است. در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. درست است. اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد. خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. نه نمیدانم. استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا 10 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می کنیم. مثلا در چه مواردی؟ در پزشکی، داروسازی، کشاورزی، آموزش و تحقیقات علمی پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa a cikin harshen faransanci yanzu kuma sai a saurari tarjamar ta a cikin harshen Hausa. چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد؟ me ya sanya Iran take dagewa kan yin amfani da fasahar nukiliya wajen samar da wutar lantarki? امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. a yau yin amfani da makamashin nukiliya لرورا چه اما شما نفت و گاز دارید می توانید از آنها استفاده کنید اما kuna د می د کوما اسکر امپانی محمد جان خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است در ضمن استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. محمد kai kanka ka sani da kyau cewa arzikin ƙarƙashin ƙasa na mai da gas masu ƙarewa ne tattare da yin amfani da arzikin ƙarƙashin ƙasa na makamashi hakan yana jaza iska ya gurɓace da kuma mahallin rayuwa درست است اما مشکل آلودگی هوا همه جا وجود دارد هکنی، اما مشکل mashkilar ور کو اینا خب میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. هکنی کیکسنی؟ مشن نوکیا یه نته مکوا وجرگی گ بچه نه نمیدانم ا بنسنی به استفاده از انرژی اتمی حدود 8 تا در درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد. یه امپانی در مکامشن نوکیا که من تک زو و گمچکنندی یه نر، گربچه‌ور اسکا پس استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورها لازم است kenan yin amfani da makamashin nukiliya wajen dukkanin ayyuka ا dukkanin ƙasashe یا zama واجبی. البته ما از فناوری هسته‌ای در موارد دیگر هم استفاده می‌کنیم. Ko da yake mu muna yin amfani da fasahar nukiliya a wurare daban-daban ma. Masalam dar ce mawaridi Kamar a waɗanne wurare? Dar pezeshki, darusazi, kashawarzi, آموزش و تحقیقات A bangaren likitanci haɗa magunguna, Noma. koyarwa da kuma bincike na ilimi. پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد. کنن فساهر مکامش نوکلیا ذات ای تاک مهم روا از کن رایوا. Tuma da an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin Muhammad da abokinsa ramin dangane da matakan da kasar iran ta dauka na ci gaba da yin wato amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula wanda hakan ko shakka babu kamar yadda ramin ya shaida wa abokinsa muhammad yin amfani da fasahar nukiliya a sassa daban-daban na ilimi hakan na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka ma ƙasashe wajen samun ci gaba maimakon dogaro da wasu abubuwa da suke amfani da su na arzikin ƙarƙashin ƙasa kamar yadda muhammad ya tambayi abokinsa ramin dangane da yarjejeniyar nan ta npt da iran ta shiga abokinsa ya tabbatar masa da cewa har inda yau take iran bata gushe a cikin wannan yarjejeniya ba ta jama'a masu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kai mu a shirin mu na makon gobe za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su daga farko har zuwa ƙarshe musamman malama juliet duk shan afefe ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a gadis ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku kasashen duniya na ci gaba da nuna matukar damuwa game da rikicin da ya barke tsakanin Pakistan da kuma India. wanda ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane a tsakanin kasashen biyu da suka mallaki makamin nukiliya a yankin to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka salamu alaikum taharar murin mutunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi yankin daura hakika wanga rikici tsakanin pakistan da india to mu abin da muke faɗi a nan sai dai mu ci gaba da roƙon allah ba ma faɗa tsakanin eh, india da pakistan ba to ko faɗa ne na tsakanin mu nan afirka da ma duniya baki daya ko na faɗan makiyaya da manoma ne to kaga irin wannan kaga wanda ka gani a gaban kama an san farkon hada ba san karshen shi ba mu a da da muke da Allah ka ba kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya zaman lafiya domin shi zaman lafiya da shi ake komi kuma Allah ubangiji ya ƙara wa annabi daraja kuma ya musulunci kan kafirci Allah karfa mana asiri suna na shugaba Iliya mai kanti shayi garkin jago sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samuna suke dan mata limancin barma da jamhuriyar Nijar a halin yanzu a babban birnin Yamai a nan maraɗi hassan barka ina maka fata ridi tare da dukkan alin gidanka to eh, wannan abin da za mu yi dai a nan wannan rikici da yanki na duniya na tsakanin indiya da pakistan karo na biyu sai dai mu yi addu'a allah sauki allah kiyaye saboda yan uwa musulmi a nan za mu ƙara jan hankalin junanmu wala duk wani abu da muke na walawala na banza mu bari mu dawo mu koma ga Allah saboda wannan alawomi ne tashin kiyama kuma alamomi ne wanda su kokarin hada yaƙi na duniya saboda kuna gani dai da ake cikin halin kakanin kai da halin kumci. to sunan ka muna dai addu'a Allah ta kaita abin Allah kawo masala kuma Allah tsaye da abin iyana duk wani yaƙi da zai hada eh, ya zai kashe musulmi Allah kare mu daga gare shi duk wani yaƙi da zai cutar da bayan Allah al'umma annabi Allah kare mu daga gare shi wannan shine kawai addu'a masu barka Allah kawo mai ta Allah kawo dauki daga sabon suke dan mutan limanci a nan birni ya mai ahli yanzu ina mu kowa fata ne ina gaida dukkan yan wani gidan masu barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dubun gaisuwa biyu a Hausa dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku ko dai kuna tare da da umaru musa bamba na masu kila da saurare yankin mai, fatan kowa da kowa na lafiya eh to wannan abin abin da muke fata ga musulmi ubangiji allah shi shiga mu da azzalumai ya shiga tsakanin mu da munafikai musulmi ya kamata a haɗa kai waje guda amma ina zaman duniya sai an yi a hankali ko da yake alamu na na tashin kiyama kuma bai zo da mamaki ba alamu na na tashin kiyama allah ubangiji ya shirye mu kuma allah shi haɗa kanin mu wuri guda allah shi haɗa kanin mu wuri guda allah ubangiji ya sa kuma musulunci ya rinjaye kahirci Allah ya sa musulunci ya rinjaye kahirci duk mai ma musulunci ga wani zagon ƙasa ubangiji Allah ka maida mishi abin shi akan shi muna tare da umar Musa daga Yamai To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau muke jin ta bakin ku game da kazamar rikicin da ya barke tsakanin kasashen India da kuma Pakistan wanda ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane a musayar wuta tsakanin kasashen biyu. Malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muryoyin masu sauraron radiyon kasa iran radiyon musulunci to da farko suna na sani u alaska tsatsun gurum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar to gaskiya mu bamu shi daɗin wanga rikici da ke faruwa tsakanin pakistan da india kuma da cewar kasashe ne a mannan juna to ka gani ya kamata ce kuma a mai da wukake dukkan abin da ke faruwa idan aka yi haƙuri don allah yarda za a ga karshen shi kuma za a cimma nasarar shi kamar ni nan kiran da zan yi ga sauran kasashe masu faɗa a shi na yankin kasashen laraba ya kamata a ce wanga rikici na tsakanin eh, pakistan da india ya kamata a ce a yi mai yiwuwa a ga wanga kasashe an shiga tsakanin su kuma an sassanta su domin a zamna lahiya yan magana suka ce an san farkon rikici ba a san ƙarshen shi to a da da muke da allah da ya ba wanga kasashe na yankin laraba da ma faɗin duniya Allah ka zama da kasashen mu lahiya Allah kuma ya kare mu da karewa dukkan wasu eh, miyagun kasashe wanda za su dinga iza wutar rikici ba wai su kashe ta ba sani dawo alaska tsatsun a cikin jihar da magaram a shagore nijar To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau muke jin ta bakin ku game da kazamar rikicin da ya barke tsakanin kasashen India da kuma Pakistan wanda ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane a musayar wuta tsakanin kasashen biyu. Malami na gaba sai ka sha mu je. Eh, sunana nasiru malam sule malam falalu ana ce mun min nasiranas dan jarida a radio sabuwar fm da ke nan kasar jamhuriyar nijar a niamey da zan iya cewa sashen hausa na muryar masu rarai radio iran fatan alheri eh, ni kullum fata na kuma da magana ta Allah ya ka kwanciyar hankali da zaman lahiya a ƙasashen musulmai. Ni gurina a kullum ra'ayina da tunanina da zaɓina kullum fatan zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar musulmai. Kuma ina fata a koda yaushe duk inda musulmi suke Allah ya ba su nasara kan kafirci Allah ya ɗaukaka musulunci duk inda yake kan kafirci in musulmi suna rikici da su da kafirai ina fata Allah ya ba musulmai rinjaye a ko'ina ni abin da zan iya cewa ni a nau'ina ba wata magana da zan iya faɗi a matsayina ni nasirai malam sule salamu alaikum radio musulunci da iran Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuh. Radio muna muku fatan alkhairi kuna magana da Halilu Musa daga Maradi ɗan Tsoho a Jamhuriyar Nijar. Gaskiya wannan mataki na soja na karfin soja da Indiya da Pakistan suka dauka bai mana daɗi ba. Yinda suke yaƙi fiye da shekara hamsin suke yaƙi a yankin kashmir ake kashe musulmi musulmi in ka duba bangarorin duniya da dama su ne suke shan wahala da talauci da tashin hankali kuma kirkiro musu shi ne aka sanya musu domin saboda ba su da hanyar nisa dan uwa bai san dan uwa yanzu da kayi aboki ka shiga shi ke kana barin wuri da tiga kare yana sa ita wai wace irin rayuwa take gare mu sauran ka dibi arewacin Najeriya yadda yake wahala ka dibi yankin Sahel ka dibi gabas tsakiya dibi Sudan suna rusa kansu da kansu dibi gabas tsakiya ya buga ta can wurin kuma indiya da pakistan suna kashe junansu kuma da musulmi ne ake yi duk inda ake tashi hankali a wannan duniyar da musulmi ne ake yi na bar ku lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radiyon iran da ke musulunci da ke iran da farko suna na malam kabiru da ke marakin gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah wannan yaki da ya rikice tsakanin indiya da pakistan na farko dai tunda a cikin indiya akwai musulmi a cikin pakistan akwai musulmi na farko sai mu ce ubangiji allah kawo sauki dan kai ya shafi al'umman musulmi amma yaki nan, ni a ra'ayina na san wasu kasashe ne suke haddasa su don su ci riba abun ko wani man fetur ko wani arzikin ma'adanai duka to muna fatan dai Allah ya kawo sauki kai shahu al'ummar musulmi har ma wanda ba musulmi ba tunda fitina an ta tana shahuwa da wanda ma habba ruwan shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da radio ta sashen Hausa mai magana Ali Bankula sakatare na kungiyar masu kira da sauraro rashin maradi ra'ayina da zan bada dangance da wannan maudu'i zan ce sai dai mu yi fatan alheri kuma abin da muke fata allah ya sa su cimma matsaya a wannan rikicin da suke yi da ya kasance kasashe makwabta akwai dangantaka ta musulunci da sauran abubuwa da gaskiya bai dace ba a ce wannan kasashe suna cece ku ce ko sanatan kada juna da wasu kalamai eh, ganin yadda kasashen na suka mallaki eh, makamman nukiliya da gaskiya abin da muke wata. allah da isa a sasanta a samu sulhu a samu mahita ga wannan matsalar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na kusani yan jajon da yake nan unguwar zare a garin mara to wannan al'amari da yake abukuwa tsakanin pakistan da india wallahi za mu kalle shi a matsayin gargaɗi ga 'yan uwa musulmi wallahi mu tashi kwana ba namu ba ne mu tashi mu kama addu'o'i in ka kalli yadda duniya take ta za a ga cewa kamar duniya ce ta riga ta zo ƙarshe saboda kowane bangare ka diba cikin tashin hankali nan da can inda ka san ana zaune lahiya yanzu babu lahiya inda ka san tun da kake kake jin tarihi ana tashin hankali karuruwa ruwa ɗaya yake duniya daman da yaƙi ta zo kuma da yaƙi za ta koma amma musulmi mu sani mu tashi tsaye mu kama addu'o'i mu kama addu'o'i mu dukufa ga addu'a Allah ya kare mu ya kare kasashen musulmi baki daya daga cikin wannan fitantunu da suka yi yawa musamman kasashen mu na Afirka Najeriya irin su Nijar ma da sauransu arewacin Najeriya da yankin mu yankin Sahel ana cikin wani hali wanda sai dai a ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barkan ku haka da fatan kwana lafiya na cikin kashin lafiya ka tsaye kuna tare da malam bashir babbar tasha ladi fa da magarab bugu da ƙari ba a gunja masu kirar saurari ta afirka rashin jihar da magarab ya hakikanin gaskiya wannan abun damuwa ne game da rikicin pakistan da india saboda malam bahaushe yana cewa zaman lafiya fa ya zama asirki ya kamata dukkan wanda yake da ruwa da tsaki game da wannan rikicin ya zamanto an shayo kan alamar sauran saboda zai shafi abubuwa da yawa da al'umma da yawa na sauran kasashen waje to kun ga aka din ai babban damuwa ne da koma baya muna fata Allah ka daito game da wannan lamari. eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Tehran ina muku barka da wannan lokaci asan barka kai ma ina muku barka da waraka. eh da fatan kana cikin koshin lafiya to da farko dai wannan takaddama ta sake kunno kai tsakanin kasar India da Pakistan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh dangantaka da wani dan rikici aka samu a kwanakin baya wanda yanzu hatta kai ga tsakaninsu suna jifa ba mai suna ta kashe rayukan al'ummominsu da sojoji to shawarar dai da za mu ba su ya kamata su zamna teburin sulhu e eh, sattauna don su gano menene musabbabin faruwar abin da ya kawo ma ta su wannan fadan e eh, kuma muna kira da kasashen duniya don sasan assalamu alaikum wa wabarakatuh boh na muku fata alheri san barka muna jinjina muku antika dai wannan yaki da yake neman ya ɓaci tsakanin india da pakistan wannan babban kuskure ne kuma shi yake nuna har yanzu wannan shugaban ne namu na sauran kasashen duniya ba su ganewa ne abu da ba za su ganewa ba makafalun ne kowai makafalun ne wallahi Allah makafalun ne Allah makafalun ne Allah da kiyaye kuma wanga abun duk iran ci ake nema a dan kawo ma hargitsi eh duk ma kan ciwo guda ne da occidental iran ci ake bije duka a rikita wannan yaki to an rikita afghanistan ma iran Allah ya kare ta to wanga ma abun sai ne ya sa tsakanin su pakistan kin da india insha Allah amma abun kumiya ne a wanga zaman da ake ciki mutanen da suka suka hada su gane ma kan ciwo occidentaux su kasa ma gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na BOH barkamu da haka mai magana na wajen da Beniyame a jamhuriyar Nijar ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana so gaskiya wannan rikici da yake faruwa tsakanin kasashe makwabta guda biyu ta kasan Pakistan da kasar India ya kamata kasashen duniya musamman wanda suke da ruwa da tsaki su yi iyayensu na ganin cewa cewa wannan yakin bai ci gaba ba ko kuma bai faɗaɗa ba saboda ko ba komai wannan yankin musamman gabas ta tsakiya tana fama da rikice-rikice na yaki na wayansu kasashe. wanda idan wannan ya ci gaba to abin zai daɗa faɗaɗa ne zai zama yakin duniya ma ko kuma yakin da za a iya cewa ba a san ƙarshen shi ba wanda zai hallaka wanda bai ji bai gani ba fatan mu dai kasashen su kai zuciyoyi da su nesa a zauna a teburin sulhu a ga yadda za a warware matsaloli ya kamata su gane kan cewa ba maƙiyinsu guda ɗaya ne ba kowa ba ne illa ƙasashen yamma da isra'ila da sauran yankin amerika su ne suke haddasa wannan eh, wuta ta yakin saboda wayansu manufofi nasu Allah sa su gane su su ci su." Assalamu alaikum biyu Hausa. Dun gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare kuna tare da Bukari daga birnin Agadas Jamhuriyar Nijar. To mun gode da wannan dama da kuka ba mu. Gaskiya abin da ya kamata tsakanin Pakistan da India kowa mai da wukaken shi cikin kube eh, a sa mu zuciyoyi ruwan sanyi hmm, bai kamata ba gaskiya makwabtan juna ne bai kamata ba suna yaƙe-yaƙe tsakaninsu suna faɗa suna rikici da shi na to na gode biyo ta hausa muna tare da bukar da gwamnan agar jamhuriyar nijar insha allah allah ba mu zaman lafiya kasashen musulmi baki ɗaya a duniya duka To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka Agaris da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Noma noma. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kamo ku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai sanya rigar yaƙi ne domin za nufi arewacin haramtaccen ƙasar isra'ila ne da zuma yin bita akan asarar ta tafka ta fuskan noma da kiwo sanadiyar yaƙi da ƙungiyar hezbollah da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kafin mu nufi can nesa za mu fara daga kusa wato daga najeriya inda za mu ji yadda majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai suke ƙoƙarin ƙarfafa harkar noma a ƙasar da kuma gina ƙananan madatsun ruwa da za su iya samar da makamashi cibiyar majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki domin bunƙasa masana'antu da a takaice ake kira unido ta sanar da cewa tana aikin haɗin gwiwa da tarayyar turai a ƙarƙashin wani shiri na bunƙasa hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar ƙananan madatsun ruwa domin faɗaɗa harkar noma jami'i na wannan cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya wanda yake tafiyar da ayyukanta mr robin bamidele shine ya bayyana haka a yan wani taron kwanaki biyu na wayar da kai akan harkokin noma na kasuwanci wanda aka yi a birnin tarayya abuja har ila ya bayyana cewa taron an ba shi taken karfafa samar da kananan madatsun ruwa domin samar da wutar lantarki a najeriya wanda ya samu tallafin kuɗi daga tarayyar turai da kuma cibiyar majalisar ɗinkin duniya ta unido a takaice to a ƙarƙashin wannan shirin dai ana son a samar da daidaito ne a cikin samar da abinci da kuma yadda za a ga cewa ya wadatu shirin yana da fuskoki guda biyu kenan fuska ta farko dai ita ce samar da madatsun ruwa ƙanana da za a rika samun wutar lantarki daga cikinsu sai kuma noma da kiwo kiwon kuwa da dukkanin fuskokinsa na kifi ne ko na dabbobi to ministan gona da samar da abinci na najeriya abubakar kari wanda mr adebayo adebeji ya wakilce shi ya bayyana cewa muna yin jinjina ga ƙoƙarin da aka yi na tsara wannan taron na gina mutane da taimakon masu hannu da tsaki wajen bunƙasa samar da makamashi shi kuwa ƙaramin ministan kasuwanci da masana'antu na tarayyar najeriya mr john owa akino wanda ya samu wakilcin akeju olitayo cewa samar da ƙananan cibiyoyin samar da makamashi na yin noma yana da matuƙar amfani ga karkara a najeriya da kuma samar da sauyi a cikin harkar noma ma baki ɗaya to daga najeriya yanzu za mu nufi wato batunmu na asali da shine tasirin da yakin ƙungiyar hezbollah ya yi a kan harkar noma da kiwo a haramtacciyar ƙasar isra'ila yakin da aka bude a shekara ta dubu biyu da uku dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da kuma kasantuwarta ƙasar da aka gina domin ta kwafi al'ummar palestino a tsawon shekaru fi da saba'in a tsawon wannan lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar 'yan shara wuri zauna ba su da aiki da ya wuce lalata gonaki na falasinawa da tumbike bishiyoyin zaitun wanda suke a matsayin wata hanya ta samun kudaden shigarsu saboda yin wato man zaitun da su da kuma shi kanshi zaitun din a matsayin cimaka. to a tsawon shekaru biyu na yaƙi duniya ta gaji da ganin girman barnar da 'yan sahayoniya suke yi na yi wato tafka kowane irin laifin yaƙi akan al'ummar falasɗinin wannan ne yasa a yau za mu dubi a fage ɗaya na asarar da su ma suka fuskanta a fuskar noma da kiwo sanannen abu ne dai cewa yankin da ke kan iyaka da ƙasar labanan wato a cikin wurin da ake kira isra'ila kenan falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya yanki ne da za a iya cewa nan ne kaso 80 cikin 100 na harkar noma a haramtacciyar ƙasar ta yahudawa yake noma da kuma dukkanin bangarorinsa da suka hada da kiwo to wani rahoto na musamman da haramtaccen ƙasar isra'ilin ta gudanar a kan asarar da ta fuskanta sanadiyar yaƙi a wannan yankin da muke magana baina cewa a fagen aikin gona kawai sun yi asarar am da ta kai ta dala amurka miliyan 108 wacce ta fara tun daga 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 wato 8 ga watan oktoba ita ce ranar da kungiyar hezbollah ta shiga yaƙi gadan-gadan domin taimakawa da kaiwa inawa ɗauki akwai wata ƙungiya da ake kira regrow israel wacce ita ce ta shirya wannan rahoto ta ce yakin da aka yi da hezbollah ya yi barna ma a fagen aikin gona da asarar ta kai dala miliyan 108 a kan iyaka da labanan nazarin wannan kungiyar ya kuma kada cewa tun daga ranar 8 ga watan oktoba ɗin ranar da hezbollah din ta fara kai hare-hare har zuwa lokacin tsagaita wutar yaƙi a ƙarshen shekara ta 2024 hare-haren ƙungiyar ta hezbollah sun lalata muhimman cibiyoyi na aikin gona da kuma haddasa gobara mai girma a cikinsu da hakan ya tilasta wa mazauna wannan yankin manoma yin hijira wanda kuma har yanzu nan da muke karanta muku wannan rahoton sun ki komawa saboda suna ganin cewa a kowane lokaci yaƙi zai sake barkewa bugu da ƙari wannan bincike da nazarin ya ce ɓarnar da yaƙin ya haddasa a kan gonaki koma baya ne a fagen samar da abinci da kuma wato kawar da daidaito a cikin kasuwanni shugabar zartarwa ta kungiyar gro israel daniel abraham cewa ta yi barnar da aka samu a kan iyaka da labanan tana da girman gaske da kuma rikitarwa ta kuma shafi yanki mai girma fiye da fagen dagar da ake da shi a can kan iyaka da gaza abraham ta kuma ce sau dubu tara aka kai wa wannan yankin hare-hare daga labanan da makamai masu linzami ko kuma jirage marasa matuƙi hakanan manyan bindigogi da hakan ya sa gonaki masu yawa suka tashi aiki hakanan kuma kaso 60 cikin 100 na manoma a arewacin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sun dakatar da ayyukansu na gona baki ɗaya suka yi hijira kamar yadda suka tilasta wa falasinawa da dama yin hijira da ƙaudacewa gonakinsu bincike da cibiyar ta gudanar ya kunshi cewa za a ware dala miliyan 75 domin farfado da lambunan da suka tashi aiki da kuma wata dala miliyan 3 domin farfado da noman inabi da gonakinsa su ma suka tashi aiki sandiyar wannan yakin da akwai wasu kudin da sun kai dala miliyan bakwai domin gyara wuraren kiwo na dabbobi sai kuma wasu dalolin miliyan 23 da rabi da suke a matsayin asarar da ta shafi wuraren kiwon kaji a cikin watanni shida na farkon har-haren da hezbollah ta kai a kan haramtaccen kasar isra'ila an yi kirdadan cewa an yi asarar abin da ya kai tan dubu na kayan marmari da hakan yake a matsayin kaso 25 cikin 100 na jimillar kayan abincin da aka yi asara a ƙarƙashin wannan bincike a arewacin haramtacciyar ƙasar tehuda to a ƙarƙashin wannan nazarin dai an kuma bayyana cewa kaso 60 cikin 100 na manoman arewacin falasɗinu da ke ƙarshen mamaya sun bayyana cewa gonakinsu fa sun illata daga har-haren na hezbollah daga wacce ta tashi aiki baki ɗaya sai kuma wacce amfanin gonan da aka noma ba zai yi amfani ba a dalilin haka an samu karuwa da hauhawar farashin kayan abinci a haramtaccen ƙasar isra'ila tonan dai shine ma'anar aya alkur'ani take cewa idan kuna jin raɗaɗi to su ma abokan gaba fa suna jin raɗaɗi ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma wata fitowar inda za a je mu ɗauke da wasu labaran da suka shafi harkar noma da kiwo kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya